Kasar Isra'ila ta sake shiga tashin hankali a yayin da duniya ta fara dawa daga rakiyarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi wata kakkausar suka kan shugaban Isra'ila a inda ya alakanta rasa goyon bayan da kasar ta yi da abin da ya kira da wato ainihin lugudan wuta da baji ba gani a yankin zirin Gaza. Ya yi waɗannan kalamai ne a wani taron wato ainihin kafa asusu da aka yi a ranar Talata. tsaron wato ainihin ƙasar isra'ila na iya jingina da amurka amma a yanzu haka tana da fiye da amurka tana da tarayyar turai tana da turai tana da galibin ƙasashen duniya kamar yadda ya faɗa a washington ta amma sun fara rasa goyon baya saboda hare-haren bam da ke faruwa in ji shi ma'ana yanzu ƙasar isra'ila tana zaka mai wuya ta fuskan yanzu duniya kusan duk an fara wato ainihin dawa daga rakiyarsu sakamakon wato ainihin hare-haren da suke zafafawa akan fararen hula wanda wannan hare-haren ya fi wato ainihin fadawa akan yara da kuma mata da sunan cewa suna ramuwar gayya akan abin da 'yan gwagwarmayan falastina suke musu a yankin zirin gaza zuwa yau isra'ila ta sanar da an kashe mata sojoji guda goma a yakin shuja'iyya da ake yi wanda aka yi a jiya idan za ku tuna mun ce muku alkasam da sarayar Kudu sun ritsa tankoki bakwai a tsakiya sun tarwatsa su a shuja'iyya to a wannan yakin ba karamar banna aka yi wa 'yan mamaya ba mafi yawan waɗanda aka kashe kwamandojin yakin ta ne bin lissafa gawakin sojojin iblis wato guda talatin da aka kashe a jiya wato gawakin sojojin wato ainihin isra'ila kenan a yau ma da safe ana wato ainihin fafatawa tsakanin wato ainihin sojojin isra'ila da kuma wato ainihin kwamandoji da kuma 'yan gwagwarmen falastinawa sai ke cewa watakila wasu mata su ta fara samun tabuwa domin sun yi alkawarin cewa za su wato ainihin zuba ruwa a cikin ramin 'yan gwagwarmen falastinawa domin ganin sun fito domin su ci gaba da kashe su to kuma ai ga su a fili suna kuma yakatta su me yasa suke harin ramin wannan harin ramin yana da alaka da kokarin kubutar da wato ainihin da yawa daga cikin wa'inda aka kama yayin da abu hamza ya mayar da masu martani cewa wallahi ba yadda za a siya kubutar da wa'annan mutanen da wato ainihin aka kama da wato ainihin karfi domin kuwa sun tattar dukkanin karfi da suke tunani kuma duk wanda aka yi yunkurin kubutarwa to kwanan shi ya kare duk wanda za a fitar to ba za a fitar da shi a raya ba kashe shi za su yi sun ma ce bai yiwa domin sun yi yunkurin wato ainihin kwatan fursunoninsu da ke hannun 'yan gwagwarmayan falasinawa ta hanyar karfi a yayin da suka amfani da dabara yayin lokacin ne kuma daya daga cikin ɗan gwagwarmaya wanda yake magana da yawon 'yan gwagwarmaya ya ba da sako mai zafi tare da shi a da abu hamza suka ce wallahi wannan abu ne mara yiwuwa kuma ko shakka babu za su da su. suna tsammanin cewa za su iya kufar da su ne ba tare da an kawo tsari na wato ainihin yarjejeniya ba da karfi za su kubutar da su to ko shakka babu za su ja musu hasara ta wato ainihin mutuwa ana cikin wannan yanayin yayin da 'yan jaridunsu na larabawa wato ainihin masu ra'ayi irin na yahudanci suke yada da game da abin da yake wakana na wato ainihin wannan yaki ma'ana suna yada farfaganda wanda ba haka yake ba sannan a wani bangare na labari da ya sake iso mana na cewa a cikin wannan hari da aka kai wa sojojin isra'ila wanda akalla aka kashe guda goma ana an musu kwantan bauna ne tare da yin amfani da wata wato wani dabara na yaƙi sannan aka ga bayan su kamar yadda wato jarida Nijar Hausa TV ta rawaito cewa ana tsakiyar barin wuta tsakanin mayakan wato ainihin sojojin wato gwagwarmaya da kuma isra'ila a cikin wani rugwajajjen gida sai kawai mayakan sojojin wato ainihin gwagwarmaya na faladina suka daina harba bindigoginsu a daidai wannan lokacin ashe sun musu mukus ne sun musu kan tambauna suka dasa bama bamai su kuwa sojojin na isra'ila suka ji hakan cewa sun zata cewa sun mutu ne don su ce suka yi kuri su shigo cikin ginin domin su duba gawakin 'yan gwagwarmayan falastinawan suna shigowa a ce su kuma 'yan gwagwarmayan falastinawan sun dasa bamabamai sun fice ta ne daga nan ne kuwa suna shiga sai wannan gini ya tashi da bam dukkaninsu guda goma suka mutu a cikin wannan gini wannan yana daga cikin dabarar da suka musu sannan a awa biyu da ya wuce a baya sojojin isra'ila sun sanar da karin mutuwan ɗaya daga cikin kwamandan yakin su da kuma soja guda ɗaya wanda zuwa yanzu ana ci gaba da wato ainihin fafatawa game da wato ainihin wannan wato ainihin yaƙi da yake wakana tsakaninsu ɗaya daga cikin wakilan wato ainihin majalisar ɗinkin duniya da ya sha matsin lamba game da tsagaita wuta a wato ainihin zirin gaza ya ɗaga wato namban wayan ɗaya daga cikin shugaban gwagwarmayan falastinawa a inda yake cewa dole idan ana so a dagaita wuta sai an yadda da wannan sharaɗin nasu yayin da ya ɗaga hoton wato ainihin shugaban gwamnatin Falasina tare da lambar wayansa kan cewa idan ana so mu daina yaƙi wato zirin Gaza to ku kira shugaban wato ainihin gwagwarmayan Falasina mutumin nan mai suna haya Sinwar ga lambar wayar sanan ku ce masa ya mika kansa gare mu sannan za mu daina wato ainihin yaƙansu. Sana'a sannan bayan haka ya sake sanar da cewa mutanen da suke yankin zirin Gaza ko shakka babu idan suna so a daina wannan yakin su yadda su yi wa wato ainihin gwagwarmayan Falasina bore bayan sun musu bore su kuma sun yi alkawarin za su gina musu yankin su ya koma aljannar duniya shin kuna ganin wannan lamari zai yi kuwa ko kuma kuna ganin yaudara ake musu domin kuwa daga cikin laifukan su laifin na wato ainihin na mutanen mafararen hula da ke zaune a zirin gaza shine mafi yawancin su suna goyon bayan abin da yan gwamnatin falasina ke yi shin ko me yasa suke goyon baya saboda kasantuwar wa'in yan gwamnatin falasina sun tsaya ka'in da na'in domin ganin sun kwato musu yancin su a hannun Yahudawa to ta yaya ko za a yaudare su da cewa za a maida musu da yankin su aljannar duniya a cigaba da bauta a cigaba da mayar da su bayi a daɗin me yasa ake kai musu farmakin a daɗin laifin me suka yi sai yanzu da suka tashi za su ɗauki mataki ne ake ganin cewa za a amfani da wata harshe ko kuma yaudara a yaudare su a ce su yarda su yi musu bore kenan laifin nasu kenan da ake musu ruwan bama bamai ana kashe yaransu da mata shine ɗaya daga cikin laifin nasu shine suna goyon bayan 'yan gwagwarmayan falastina babu wanda ya musu bore cikin su saboda sun yarda da su ne yasa ba su musu dole ba kuma suna tabbatar ba za su ci amanar su ba kuma an rawaito cewa daga cikin dalilin da yasa amerika da sauran kasashe zalimin suke goyon bayan wannan wato ainihin yakin na kashe yara da mata dalilin kashe yaran shine suna tsoron yaran kasa tashi su girma su tsauki fansa yasa yaro ko mun sa za su kama su kulle ko kuma su kashe shi kuma suna kashe mata ne saboda kasa sake haihuwan yaran da za su zama musu alakarai kuma wannan kuwa tuni aikowa Allah ya riga ya tsara lamarin nasa domin tun kafin hakan ya faru Allah ya riga ya wato yanin tsara cewa ko shakka babu wa'annan mutane za su yi nasara ko ba jima ko ba dade. Sabon shugaban 'yan hausi ta bangaren wato ainihin Yamal sun ƙara jan kunne kuma sun ƙara wato ainihin jaddada dukkanin niyoyinsu na wato ainihin tare dukkanin jirgin ruwan da zai ratsa ta tekun maliya domin isa zuwa ga ƙasar ta isra'ila kama daga abin da yake dauke da kaya ko makamai ko kuma man fetur sun ce babu wani jirgin ruwa da ke da zai dauke wato ainihin kowane irin kaya da zai wuce ta wato ainihin bahar maliya domin zuwa wato ƙasar ta wato ainihin isra'ila ita dai bahar maliya da turawa suke cewa red sea shine tekun wato ainihin manyan jiragen ruwa suke da suke bi zuwa wato ainihin kasar ta isra'ila ko kuma su tashi daga isra'ila dauke da kayayyaki zuwa kasashen gabashin duniya irin su india china japan south korea thailand da duk kasashen larabawa ana yin hada-hadar kayayyakin abinci man fetur iskar gas makamai da sauran kayayyaki ta wannan tekun tsakanin isra'ila da kasashen gabashin duniya yanzu haka dai 'yan kungiyar hausi sun tare sun tare wato ainihin jiragen ruwa wanda ya kai wato ainihin guda uku na wato wanda ta nufi wato ainihin kasar isra'ila to don haka kasar isra'ila tana cikin tsaka mai wuya game da wato ainihin halin da ake cikin na wannan yaƙi to ma hausi sun ce wannan martani ne zuwa gare su game da wato lugudan wuta da suke yi a kasar zirin gaza domin ganin bayan wato ainihin 'yan gwagwarmayan falastinawa to yanzu su wannan shine gudunmu wanda za su iya ba wato ainihin gwagwarmayar kalastinawa domin kawa isra'ila cikas kan abubuwan da ke shiga kasanta ita kuma ta isra'ila ta ce lalle za ta mayar da martani kuma za ta yi kokarin kwato jiragen ruwan da aka kwace daga hannun wato ainihin hausi duk da kasantuwan hausi yanzu sun ma daina kwacewa sai dai sai bombin din duk wata jirgin ruwa da ya niyyar ratsawa ta wato ainihin zirin wato ainihin gaza a wato ainihin yankin isra'ila to a halin da ake ciki yanzu ana ci gaba da lugudan wuta kuma 'yan gwamnatin falastina sun sake ba da sanarwa zazzafa kan cewa lalle suna kara shaidawa cewa zirin gaza tana nan za ta ci gaba da zama a matsayin ta na makabartan dukkanin 'yan mamaya domin zuwa su wato ainihin kwace mazaunan musulmi da kuma kashe wato ainihin mata da yara sun ce wannan kuma sun jaddada wannan magana na batun bukatar su mika wuya ce ko shakka ba ba za su yadda ba kuma ruwan da suke zubawa cikin wato ainihin tunas na wato ainihin 'yan gwagwarmayan falastinawa wannan zai ba da daman so kuma ana tunanin wannan ruwan zai taimaka musu wajen su ila samun damar makera wasu makaman da zai iya ganin bayan wato ainihin kasar ta wato ainihin Eh, wato ainihin isra'ila to da haka babu mafita wajen isra'ila sama da ta wato ainihin bawa falasina daman su ta